نحن نقص عليك نبأهم كم دقائق؟ 25 25 نعم أليس كثير؟ من حيث توقفت وينبغي <laughs> أن يكون ذلك إن وصلت وربطنا على قلوبهم إذ قالوا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لم ندعو من دونه إلها لقد قلنا من أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم الله بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان ولا إلى يوم الدين أما بعد يا مسلمين وانا gari ne garin malamai garin safari karkashin tawaga ta babanmu mu muhashai a doktor abubakar gero argungu da shugaban kungiya na jihar tawa da sauran manyan malamin fita da su musamman a doktor abubakar usman riba kuma sheik adam usman samanwai da sheik hussein abubakar giro a rungu da sheik jamil da sauran wani tare su mataimakin shugaba a sheik al-mukhtar ne mai salama ta ake musulunci jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi muna ƙarin ma godiya ku cikin sarki da ya ba mu ikon tsayawa mu bai tsammanin za a kira mai wa ba saboda yanayin lokaci da kuma shi babban mu shek abubakar biro ya kamata ya zama ba su lokaci karshe a yan uwa musulmi ba zan yi dogon karatu ba karatun da malami na ya gabatar yanzu ya kashe min jiki ku dai abba ne ku ya kashe muku jiki jama'a Allah ya saka man da yin alkhairi yan uwa musulmi za su yi ta'aliki akan karatun da malam kadan domin ni in fa'ida su da kuma ku in Allah ya yarda wato yan uwa musulmi duk da fahimta da niwa karatun malam akwai wasu kiraye-kiraye guda uku waɗanda Allah madaukakin sarki yake muna waɗannan kiraye-kiraye guda uku shi kira na farko ana yin shi ne wanda ya gada ma ya karba wanda ya gada ma kuma ya dale kira na biyu da kira na uku shi wannan dole dole dole su kuwa ya karba jama'a a duniya ana kiran mu mu wuta ma Allah cikin sarki mu yi kaza mu bar kaza mu yi sallah mu yi azumi za ga Allah na kiraye kiraye daban-daban Allah ya kira ayyuhan nasu cikin Qur'ani wurare 28 Allah ya kira ya ayyuhal ladina amanu wuri tamanin da wani abu Allah ya kira ya bani adamu su wani zuwa ya so biyar Allah ya yi ta kira ya yi ta kira ya yi ta kira amma za a ga wasu sun karɓa wasu sun kira yan wani mi kiran farko shi ne kira a zuwa bauta ma Allah a kaɗaita shi kaɗai kada a shirka da shi wa'annan kira kira sun cika ƙwarhani ƙwarai da gaske amma yana ba da misali Allah ba da cikin sarkin su ya ayyuhal ladina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli ya ayyuhal ladina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون الله ما أفكر تركيس يا أيها الذين آمنوا يا قوم إيماني استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم كوكر بكيرا الله ko karɓa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a duk lokacin da ya kira ku ga abin da ke raya ku shi yasa malamai suka ce in ka ji Allah ya fiya ayyuhal lalina amanu duk wanda adda imani ya zai asawa akwai umurnin da za a baka ya amfane ka akwai abin da za a hana ka ya amfane ka ko duniya ko a kiyama shi yasa Allah wani hukuncin sarki ce a karɓar kiran Allah a karɓar kiran a duk lokacin suka kira idan ka ji Allah ya yi kira idan manzon Allah ya kira ka karɓa don mi saboda abin zai raya ka ne duniya kan lafiya wannan su ne kiraye-kirayen duniya idan muka diba akwai kiran sallah mai kiran sallah yana hayya alasala hayya alfala lokacin za a ga ya dawo zani ya wuri za a ga ana kiran da zo ku yi azumi sai wasu iya za a kira ka zo ka sallar juma'a cikin lokaci ka bar kasuwanci sai ga wasu iya duk waɗannan kiraye-kirayen a duniya da ake yi wallahi duk wanda bai karɓa su ba akwai kira da ya ku yan uwa musulmi Allah madaukakin sarki yana magana game da kiran sallah misali ko kike mun misali Allah ta'ala yace yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujud yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujud fala yastabi'un خاشعة أبصارهم ترهقهم بالله وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون الله مدعوك كن سركي يوم يكشف عن ساكن كأنبتا مع الأمك يا أمي محمد صلى الله عليه وسلم رد الأمر زي زي زاهي الأمر زي زي فاتح malamai suka ce ana cewa kashe fatil harbu an sake idan al'amari ya yi zahi mutane suka shiga matsala wasu malamai suka ce a ana fassara wannan aya ne yau mai kashe an sake. wato ran da Allah zai ya kwabinsa ba ka saba ganin Allah ba tsira Allah zai ya kwabinsa sai ce kowa ya so ya waɗe ya sujada duk masu imanin ɓai duk masallata na ɓai sun zo kwaye su sujada Allah maɗaukakin sarki ce amma su Waɗanda ba masallata na ƙwai ba a duniya duk wanda kasance a duniya ana kiran sallah bai sallah yana neman kuɗi bai sallah ko kuma shi mushiriki ne sallah ta fata da unwani wallahi ran tashin kiyama sai an kira a zo a duka a yi sujina mai zai koma yadda kasar an same rodi ƙarhe tsakanin aransa bai iya dukawa Allah ya ce fala yasta bai una ba su iya khashi'atan absaru idan hausu na cike da tsoro tarhaquhum billa kaskanci ya lullube su Allah ya ce wa qad kanu yud'auna ila as-sujudi wa hum salimun tabbata ne ko kana sai ana kiran su a duniya zuwa ga sallah zuwa ga sujada ko fi sallah ba su zuwa suna lahiya da zuwa idan ana kiran sallah hayya ala sala baka zuwa ko to za a kira ka kai na biyu to ka ne ƴan uwa musulmi kira na biyu a shi ne kiran mutuwa jama'a akwai wanda za a kira ba zai je ba akwai wanda ya isa komi girmanka komi mukaminka komi kujerar komi matsayinka idan aka zo zuwa kai domin an kira ne ya halitta a nufin muhammad sallallahu kuma ya karɓar kira na na fatima radiyallahu anha tana kuka sana ya abatahu ya ummahu يا من جنة الفردوس مأواه أجاب ربا دعاه تتي يا أبا شاهر معنى يا أبي يا بابانا يا أماه يا ونشي بطعين قواتا تقول قوة شارك تروس يا من da الفردوس مأواه يا كي وندع ya kai wanda a أجاب ربا دعاه ya karɓa kiran ubangijin Allah ya kira shi kuma ya kuma ga Allah shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walau kanat ad-dunya tadubu li wahidin la kana rasulullah hayyan wa baqiya da duniya tana da wuma ga wani mutum daya ya zan bai mutuwa a duniya da manzon Allah ya zan rayayye kuma wanda zai duniya bai mutuwa jama'a manzon Allah yana duniya ko ya bar duniya ba ku amsa ba wallahi za ka je ni ma zan je shi ma zai je ita ma za su ma za su je kowa sai ya karɓa wannan kiran wallahi da ba ya ku yan uwa musulmai da hankalin da yawa daga cikin mutane ana nuna musu cewa mutuwa mutuwa mutuwa akwai haɗari akwai tashin hankali idan an kira ka ba ƙara da ita guda ba za ka ƙara ka ta yake nan ko ba za ka dawo ba kamar yadda ma zai gama karatu yanzu amma wasu hanyar kullum sun kasa gano ana mutuwa wasu hanyar yanzu jikinsu ya kasa ba su ana mutuwa wallahi jama'a duk wanda ya san zahir mutuwa yadda take ba zai yadda a kira zuwa ga aikin Allah ba zai ba wanda ya san haɗarin mutuwa ba zai yadda ya shirka da Allah ku dibi abin da ya faru da wani mutum wani shi yana son ya yi kuɗi la ila illallah mutane yanzu kuɗi shi ke ya buɗa mutane kun da mutuwa akwai wani sun da aka ce sai ya rubuta ƙwa'ani cikakke hizo 60 da jinin haila na biyu sai ya zarki da ya cikinsa da yadda ya haifa sannan na uku sai ya zai ya saka wa'annan ruwa a makabarta a cikin abari duka wannan mutum ya je yi kuma ya samu kuɗi sai daga baya ya ji wa sai Allah ya tabbake shi ya zo yana nemo ana Allah ka tubarta kaga wanda yayi sa'a ya yi arziki da ya mutu cikin wa'annan abubuwa wallahi da ya halaka da tunda duniya Allah ya ya ku yan uwa musulmi ku da idanu akwai kira da uku yana zuwa idan aka mutu aka kwanta shekarun da za a yi Allah ɗaya sanya lokacin da mutu ya kwanta a kabarinsa akwai tambayoyi guda uku masu haɗari wayan tambayoyin guda uku wallahi yan uwa musulmi duk yadda kai karatu a duniya in baka da imani wallahi ba za ka yi amfani wayan tambayoyin guda uku duk yadda kake kana yawan zikiri in dai baka da sunna manzo Allah ba za ka yi karba ba ya ku yan uwa musulmi za a tambaye ka hadisi ya inganta ba Allah ya ce idan mutum aka saka shi a kabarinsa yan uwa suka jiya suka koma wa innahu la yasma'u qara'a li alihi yana jin kukan takalminsu suna za a tambaya ta farko marar buka wane ne ubangijinka wa ma dinuka menene addininka wa ma za ta arifu an hadar rajulun labi bu'isa fiku me ka sani me masane ga wannan mutum da aka aiko musu wa'yan tambayoyi guda uku su ne kamar suka inganta a hadisin awa Allah su alaihi jiya da kake yawan la ilaha illallah inda cikin ka ba abun haka yake jiya da kake wadin jiniyar islam addinin ka musulunci inda ba haka ke ba dan da yawa daga cikin musulmi kana ganin suna haɗin la ilaha illallah amma wallahi ka yarce kana la ilaha illallah kana tsaji kana harka da aljannu kana la ilaha illallah amma kuma sai a same ka gidan ka yi ka ajiye abubuwa da yawa wai ka so ka samu kuɗi ka aje cikin motar ka layu cikin jikinka layi? har ma yanzu layu aga jiki aka yi arafawa wallahi ba za ka iya amsar murabbi Allah ba za a tambaye ka waye ubangijin ka san shi za a tambaye ka me addininka musulunci kai ko kuma kayan abu da ba wani musulunci ba za a tambaye ka me ka sani game da wannan mutum da aka ka aiko cikin har su shi ba ga maka idan kai mutum da kirki ne zaka ka sai rabbi Allah ubangi da shi ne allah diniyar islam adina shi ne musulunci shi ne allah maɗaukacin da ce ne sabbin allahu lalina amalu يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين يثبت الله الذين آمنوا الله إذا ثبت الدمس إيمان بالأول الثابت دمغنا ثبتتها في الحياة الدنيا على الدنيا وفي الآخرة على مع الله الله كتاب الكنس يوم الكرة من الشيء شيء الكرة اللي ما عيبا كان أتوسط قبري كتاشي كديول قبل الله لا إله إلا الله الله وقت نظر يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إلا بثم إلا قليلا كأمت أظن ذا أكراك ذا أكران ذا أكراك ذا أكراك هو هنا تبسي قبلي ولي عيش كرا مليار فلسي ولي عيش كرا جبر قليل بيار فلسي ران ذا والله ولا ذا أكراك الله تعالى يوم لكم ران ذا أكراك فتستجيبون بحمده sai ku karɓa da godiya ga Allah malamu da suka ce za ka ga mutum ya fi cikin abari yana kakkaɓar ƙasa da jiki daga nan kuma da kamun ya zuwa Allah idan ya yi aikin kwarai wani la'ayar hamu iya mugu a jikin mazai ɗauka zuwa wajen Allah Allah ka sarsa ya mula ka samu zama lafiya yan kuma musulmi wanda shi ne yan kalaman na faɗa wajen da ke kuma cikin Allah ka yi mini ne na faɗa ya yi kuma Allah ta mara lafiya Allah ta mara lafiya Allah ta mara lafiya Allah ta mara lafiya sosai salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh malam Sulaiman bawa Allah Assalamu alaikum wa latocin nan duka in an kare wa aji tunanin wurin shiga kare kasu gaba ɗaya idan mai bukata sai ya